أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم بينهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله barka mu da wannan maraice na litinin 17 ga watan ramadan shekara ta 1435 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan bakwai shekara ta 2014 miladiya gabanin mu fara karatu akwai mai tambaya mai tambaya ya ce assalamu alaikum gafarta malam ni ne mama ta umarce ni da na auri wata yarinya amma ni fa ba na son wannan yarinya, kuma nayi nayi na gamsar da ita amma ta ki gafarta malam ina mafita mafita shine a musulunci babu auren dole Allah madaukakin sarki duk da ya ce bi iyaye a kyautata musu amma kuma bai ba su ba dama da yanci na su sa 'ya'yansu wajen aure su auri waɗanda ba sa so wata mata a madina mahaifinta ya mata auren dole sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta ce ya ma'aikin Allah baba na yi min auren dole shin ina da ta cewa sai annabi ya ce in kin yadda da auren in kyale in baki yadda ba kuma in raba sai ta ce to daman zuwa dai in yi tambaya in ji shin ya'ya suna da damar su yi zabi a lokacin aure ko ko iyaye ke samu su tunda na fahimci cewa ɗa yana da damar zabi to ni na hakura na kyale ba sai an kashe auren ba amma dai yan bayan sa sani da ka iyaye su sani cewa ba su da damar tursasa 'ya'yansu maza ko mata wajen yin aure shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce albikru tusta'maru والطيب تستأذن الطيب تستأمر والبكر تستأذن قال وكيف إذنها قال إذنها سماتها وإذنها أن تسمتا أو ترواية النبي يقول بغورا باء أورد إتدول سي أنجبوا مردن تخيتا فدوان ذا أورا amma ita kuma budurwa to sai an nemi izininta ma'ana a shawarce ta a ji ta bakinta Safai suka ce to ai budurwa tana da kunya ta yaya za a gane ta yadda ko bata yadda ba sai annabi ya ce in kuka ga ta yi shiru alamar tana so kenan ta amince kenan sai a yi mata aure to haka ma in namiji ne ba a tursasa shi domin min babi aula in ba a tursasa mace ba ba a tursasa namiji da haka iyaye sun fahimci wannan dan haka kai kuma ina baka shawara da cewa ka san yadda zaka yi ka wanye da mahaifiyarka lafiya kai ta lallaba ta kai ta kokarin fahimtar da ita kai ta kokarin ganar da ita Allah madaukakin sarki ya daidaita ka tsakaninka da mahaifiyarka ya sa ta fahimce ka ya daidaita dukkanin ƴaƴa tsakaninsu da iyayensu a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta takwas cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut yau ma dai daga farkon wannan aya ta takwas za mu fara karatu wannan kuma shine darasin mu na hudu a cikin sura mai Allah ya ce wa wasaina al insana bi walidayhi husna wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudhihuma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum وصينا الإنسان مني وأن أدم وسيتي بوالديه حسنا da ya kyautata wa iyayensa matukar kyautatawa bayani dangane da wannan aya din kusan kaso mai tsoka na ya gabata a darasin mu na jiya sai dai abu guda biyu kadai nake so in kara akan wannan gaba ta farko ta wannan aya abu na farko shine cikin bayanin mu na jiya mun faɗi cewa iyaye suna da dama musamman uba na ya kwaci dukiyar ɗansa baki ɗaya kuma dole ne dan yi masa biyayya domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini ga haka to akwai wanda tambayoyi suka zo mun cewa wadansu irin wannan abu ya daure musu kai cikin bayanin da ne ajiya. jiya wasu suna tunanin cewa ya za a yi kamar a ce shin dan da iyalansa da matansa da ƴaƴansa da gidansa kuma duk babansa ya ce fita ka bar min gida to ya zai da nasa iyalin ko kuwa dan ana nufin gauro wanda bai da mata bai da ƴaƴa bai da kowa to bari mu ɗauko kai tsaye cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mu ji irin wannan abu ya taɓa faruwa ɗari bisa ɗari sai ya zama ya warware mana sai mu fahimci wani nau'i daga cikin 'ya'ya ake nufi ko kowanne ake nufi imamu tabarani cikin mu'jamul sagir da imam abu shaykh cikin littafin al'awali sun rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi jabir allah ya kara masa yadda yake cewa wata rana wani yaro ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ya rasulullah inna li waladan wa malan wa inna abi yuridu an yantaha mali ina da mata ina da 'ya'ya, ina da gida ni cikakken magidanci ne amma tare da haka babana ya zo zai kwace mun kuɗi na baki ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ka kira mun babanka fa ati ni bi abika je ka kira mun babanka lokacin da dan ya tafi zai kirawo baban da ya gaya masa annabi yana kiranka shi baban sai ya fahimci cewa akwai matsala Dan sa ne kai karasa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya san me yake matsalar matsalar shine yana karbar dukiyar dan yana kashewa dan ya fahimci cewa dan baya son wannan abin da yake masa to kafin uban ya taho wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ajiye zuciya sai ya faɗi wasu maganganu a cikin zuciyarsa ko furta su a bakinsa bai ba ballantana shi karan kansa kunnen ka ya ji ko wani ya ci a zuciyarsa ya faɗa kafin wannan dan da wannan uba su iso gaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga malaika jibril ya sauka malaika jibril ya zo yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna allaha yuqri'uka salam Allah ya ce a gaishe ka kuma idan wannan mutumin ya zo da shi da ɗansa kafin ka yi musu hukunci ka tambayi mutumin ya faɗi wata magana a zuciyarsa ko kunnensa zama bai ji ba ballantana wani ya ji amma ka tambaye shi ka ce me ya ce ga abin da yace ga abin da yace kaje zai fada maka abin da ya faɗa dan ka gina hukunci akai ko ka zai koye maka lokacin da wannan da da uba suka iso gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da uban ma balu ya yashkuka me yasa ɗanka ya kawo mun karanka a turidu an ta akuza malahu so kake ka kwace masa sa baki ɗaya. sai ce ya ma'aikin Allah kudin da nake karba a wajensa ai yan uwan babarsa nake bawa da yan uwana ma'ana ɗawainiyar family nake yi wanda in yana da hankali shi karan kansa ya kamata ya wannan to amma Allah ya bashi kuɗi yaro ne bai san ba da zumunci idan na ga bai ba sai in karba ni kuma in ringa yi kuma sai ni ma in ci a karan kaina to sai yake ganin kamar kuɗin karɓa nake dan mugunta ko almubazzaranci ba haka bane sai annabi ya ce to kyale wannan maganar gaya mana maganar da ka faɗa a zuciyarka kan ka zo nan ta sai wannan mutum ya ce ya ma'aikin Allah wallahi tun da Allah ya bayyanar da kai a matsayin annabi ba mu gushe ba kullum sai ka kare mu da ilimi kullum sai ka kare mu da fa'ida abun mamaki maganar da ni kai na ban furta ta a baki ba a zuciya na faɗa amma har ka sani to shine bawan Allah sai ya rero waɗannan baitutukan bari mu karanta su mu sharhin su guji abin da yake cewa yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mai ba da labarin abin da ke gudana tsakaninsa da ɗansa tun tasowar yaron tun yana karami ga zautuka mauludan wa muntuka yafi'a تعل بما أجني عليك وتنهد إذا ليلة ضاقت ضاقتك بالسكم لم أبد لسكمك إلا صاهرا أتململ ka an yi anan maturuku dunaka bin lazi turin da bihi duni fa aina ya ta haman ta kafu raza nafsi alaika wa innama na ta annan mota hukun mu'ajjalu falan ma balanta sinna wal gayatan lati ilaiha madama fi ka kuntu amilu ja'alta jaza'i qirzatan wa qadazatan ka annaka antal mun'imul mutafaddilu falaitaka in lam tar'a haqqa ubuwati فعلت كما الجار المجاور يفعل تراه معدا للخلاف كأنه برد على أهل الثواب موكل yace gazautuka zautuka na yi ta ciyar da kai na yi ta shayar da kai mauludan tun kana ɗan ƙaramin ka tun lokacin da aka haife ka wa mumtuka kuma na ci gaba da ciyar da kai da tufatar da kai ya fi an bayan tasowarka ta'ullu bima ajni alayka wajal hadu da abin da nake kawo maka na abinci kake koshi kuma shi dai kake kwankwada ka ci bayan ka ci idza lailatun daqatka bisuqmi idan dare ya kama ka da zazzabin dare lam abid bana iya bacci li ka saboda rashin lafiyarka illa sahiran atamalmalu kasa bacci nake in kasa tsaye in kasa zaune kamar da yadda aka san wannan ita ce ɗabi'ar iyaye idan 'ya'yansu ba su da lafiya yace ka anni anal matruku dunaka ladhi turitta bihi kai ka ce ma ni ne cutar da ta kama ka ta kama fa aina ya tahamalu kaga idan duna na suna ta kwararar da hawaye saboda tausayin ka da nake takabu radha nafsi alayka zuciyata tana tsoron kakka mutu wa ha tare da cewa ita zuciyarta wata san annal mauta waqtun mu'ajjalu mutuwa lokaci ne abin jinkirtawa abin adanawa idan na mutum yayi dole sai ya tafi to amma tare da haka iyaye idan su sun shiga damuwa idan 'ya'yansu suna rashin lafiya sai hankalinsu ya tashi duk da sun san cewa in lokacin mutuwa ta yi dole sai an mutu amma tausayi suke da takaici na kada ƴaƴan su mutu su basu sau da dama iyaye sun fi fifita gwanda su su mutu akan 'ya'yansu su mutu yace amma duk da haka ma balagtu sinna wal ghayata allati ilaiha madama ka kuntu amilu yayin da ka girma ka kai lokacin da nake sa ran wancan alherin da nake ma kana yaro ka zo lokacin da zaka sakan kamu ka zo lokacin da zaka taimaka min a rayuwa ja'alta jazai zilzatan wa fadadatan sai ka sanya sakamakon da zaka yi mun ya zama kaushin hali da munanawa da mummunar sakayya ba haka na tsammaci za ka yi min ba in ji wannan uba yake faɗa yana kai kukan ɗansa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka annaka antal mun'imul mutafaddilu kai ka ce ma kai ne uban ni ne ɗan mana yanzu mu'amalar da kake min ta zama kamar kai ne a sama ni ne a ƙasa dan ta kamar ka yanzu kana da kuɗi ni kuma ba ni da shi ka manta da cewa kafin kai kuɗi ni ne kuɗi kan in ci kuɗin ka nawa kace kan kayi min tufafi ni na fare maka yace falaitaka a haka haqqa ubuwati kai canka da baka kula da haƙƙina na ubantaka ba fa'alta kamal jaril mujawiru ya falu ina ma dai a ce kai min irin abin da makoci yake yi wa makocinsa ma'ana ko baka mutunta ni a matsayin uba ba ina ma kai zamantakewa da ni tsakanin kyakkyawan zaman da akan samu tsakanin makoci da makocinsa domin makoci na gari yana kyautata wa makocinsa ko babu alaka jini a tsakaninsu to ina ma dai a ce ka kyautata min ko da ma kyautayi ne irin na tsakanin makoci da makoci in ma ba za ka tuna cewa ni ne ubanka ba amma tarahu mu'iddan lil khilafi ko da yaushe kai tanadin ka da shirin ka shine ka saba mun ka ci karo da ni in yi gabas kai yamma ka annahu bi raddi ala ahli sawabi muwakkalu kai ka ce kullum wakilta ka aka yi in yi abu kai mun gyara in yi abu kai mun karan in fada ka saba lokacin da wannan mahaifi ya kawo zuwa ga wannan gaba yana faɗar halin da ɗansa yake masa da shi kuma irin abin da ya masa lokacin yana yaro a nan ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dakatar da uban ya ce tsaya sai annabi ya ci kuma kwalan yaron sai ya mika shi da uban ya ce je ka anta wa maluka li abika da kai da kudin ka dinna ubanka ne duk abin da ya ga dama yi da kai domin duk wanda ya maka irin wannan abu ba ka da wani abu da zaka sa kanka masa sai dai kai iya abin da kake iya Allah shi zai tuka maka sauran shi yasa hadisi ya tabbacin sahih muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fa yashtarihu fa yu'tiqahu da dai da duk abin da zai wa ubansa ba zai iya ka masa ba sai dai fa inda zai yi ya same shi bawa ya siyo shi ya yanta shi to shine sai a ce ya biya shi kaga ko ba zai yi ba ya za ka samu babanka bawa ka siyo shi ga yanta shi ba zai yi ba saboda in babanka bawa ne to kai ma bawa ne bawa kuma baya yanta bawa da haka malamai suka ce abinda annabi yake nufi a nan duk abin da zai wa uba ba zai iya biyan sa haƙƙin haihuwa ba duk abin da zai bawa uba ba zai iya biyan sa haƙƙin raino da ya masa ba duk abin uba zai bata daga dukiyar da bai zama biya ba kuma dan nan in dai mai albarka ne bai da ta cewa ko da ransa ya baci a matsayin sa na ɗan adam domin kai dan adam ne zuciya ba ta da kashi mahaifinka zai iya maka abu ka ji ba daɗi amma abin da aka ce yi haƙuri danne ba ce ba zai saba ma ba zai iya saba maka dan adam ne shi kai ma kuma zaka iya fusata ba zai yi a ce ba zaka fusata ba dan adam ne kai amma in ka fusata yi hakuri dan ne zuciyarka mutunta shi girmama shi wa qur rabbi ma kama rabbayani saghira shi yasa wata rana abdullahi dan umar yana zaune a gindin ka'aba bayan ya je yayi aikin hajji yayi dawafi ya koma gefe yana zaune sai ya ga wani mutum ya shigo da wata tsohuwa a goye a bayansa yayi dawafi da ita yi dawafi da ita yi dawafi da ita yana nishi da kyar kaga dai turmutsutsu irin na dawafi kai da kanka ma da ya ka kare amma ya goya wani yana kewaye ɗakin ka'aba da shi in yayi ya gaji ya tsaya ya huta ya yi haki ya sake ɗaukar ta yi da ita da ya gama sai ga mutane sun taru a gefe sun kewaye Abdullahi dan Umar shi bai san ma Abdullahi dan Umar ba domin shi mutumin ƙasar Iraki ne ya ɗauko mahaifiyarsa a bayansa tun daga Iraki ya kawo ta aikin hajji a kar shi ya goyo ta a baya da haka bayan ya gama dawafi da ita sai ce wancan mutumin da aka kewaye shi wai wane ne sai suka ce ai sahabban annabi ne dan sahabi mutanen can da suka kewaye shi tambayoyi suke ta masa akan ilimi yake ba su amsa shi ma sai ya aje mahaifiyarsa sai ya tafi da ya je ya samu ya shiga sai ya ce waccan baiwa Allah da kake gani mahaifiyata ce ba ta iya tafiya ɗauko ta ne tun daga ƙasar Iraki a gadon baya na zo ne aikin hajji da ita ka ga wahalar da na sha ne ta kewaye ɗakin Ka'aba da ita mun gama yanzu na ajiye ta shin na biya ta haƙƙin uwa Abdullahi dan Umar ce wallahi ko numfashi ɗaya na nakuda baka biya ta ba da haka in kana tunanin ma za ka biya babu sai dai ka yi iya abin da kake iyawa Allah kaɗai shi zai biya su wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani kaga wannan shine abinda sunna ta gina mutane akai kuma shine abinda kungiyar jama'atu izaratul bid'a wai kawata sunna take kiran al'ummar musulmi zuwa gare shi wannan zai nuna maka cewa dukkan wani kage da sharri da yan kage da sharri da kazafi suke yi cewa yan izala ba sa girma iyaye girmama iyaye a ce maka wai wani dan izala ya sai garwan nono ya ba wa baba sai ya biya ta nonon da ta sha sai ka ce to a na ka sai a ce an dai to a ina wala tu burhanakum in kuntum sadiqin waya ce wani dan izala a kauye ya sai jaki wai ya ba baba sai ladan goyo ai aka akai an dai to mu je mu gani mana amma babu duk wannan me ake yi na li yudhi'u nurallahi so suke wai sai sun dishe hasken sunnar annabi da bakin su amma Allah ya ki duk wannan abin da ake na hasada da kushe da batanci ga ahlus sunna shin kara musu yawa yake ko rage sai inda a ce ba a kan addinin gaskiya suke ba ba bisa ga dalilai da hujjoji suke gina addinin su ba da wannan maganganun da suka faɗa ya isa ce kowa ya gudu kowa ya wasu ya amma duk lokacin da kai shuka daya ko kai shari daya ko kai kazafi daya a madadin biyu su fita sai dari su shigo a madadin biyu su washi abin sai miliyan ma su fahimta to kaga ya kamata da mai hankali da tunani ya gane cewa abinda bahaushe yake cewa sara da sassaka baya hana ganji kuma hasada da mai rabo taki ce kuma wannan shine tafarkin annabawa wanda bahaushe ke cewa rana ce idan ta fito tafin hannu bai isa bai kare ta lokacin da abu sufiyan sarkin makka suka je wajen hirakal sarkin rumawa tun kafin abu sufiyan ya musulunta sarkin rumawa yake tambaya su game da annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya rubuto mana wasiƙa ya ce mana shi annabi ne kuma ku yan garin ne ku ba mu labari game da shi da aka sarkin rumawa yake tambaya abu sufiyan daki daki game da manzo sai ya zo wata gaba sai ke cewa mabiyansa karuwa suke yi ko rabuwa suke yace jab ai kamar wutar daji kullun karuwa suke yace to wallahi haka tafarkin annabawa yake suna farawa ne daga kadan kullun sai dai su yawa ba sa rabuwa to da haka ya kamata ga mai hankali ya fahimta addinin musulunci littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awar wannan kungiya mai albarka shine a zo a rungumi littafin Allah a rungumi sunnar manzon Allah a girmama iyaye a mutunta su gwargwadon yadda Allah madaukakin sarki da annabin suka yi umarni su kuma iyaye su tarbiyyanci 'ya'yansu su dora su akan tafarki madaidaici kada suke haihuwar yaran suna tsallakewa suna barin su ba sa yi musu tarbiya yadda Allah yake ƴaƴa su bi iyaye haka yake iyaye su tsaya fi wa ƴaƴa tarbiya in baka tsaya kai wa ɗanka tarbiya ba in ya tashi shi ma bai kula da kai ba kai ka jawo ba ka cewa bai zama ɗan albarka ba a'a sai ya zama matsalar shine kai ne kai ma tun a farko baka zama uban albarka ba in ka ce ɗan zamani ne to kai ma uban zamani bangiji ya ce wa in ka idan iyayenka suka tirsasa ka mala ya ce hamalaka suka dauke ka bi shiddatin ta karfin tsiya hima saboda tsananin ne to tushrika bi cewa kai mun shirka ma laysa laka bi ilm abinda ka da ilimi game da shi domin shirka babu ilimi a cikinta. to fala mu ma kada kai musu da'a duk umarin da aka yi na cewa abu iyaye duk umarin da aka yi na cewa a kyautata wa iyaye amma fa bisa ga ka'idar kada iyaye su ce a saba wa Allah da mahaifinka zai ce zo ka saba wa Allah an yi kiran sallah sai ce bar sallah zo ka mun wani aiki sai ka bashi hakuri ka ce to baba bari in je in yi sallah in dawo domin yin sallah akan lokaci ya fi bin iyaye shine gaba kafin bin iyaye abin nufi malamai suka ce in aka kiran sallah aka ce hayya ala sala hayya ala fala to yanzu Allah ne ya kira yanzu kuma duk wanda ya kira ba za a ji ba sai an ji na Allah shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fi so sai ya ce as-salatu ala waqtiha yin sallah akan lokaci sai ya sake tambaya kuma ayyu sai wanne kana summa birrul walidain sannan bin iyaye kina kaga yin sallah akan lokaci ya fi me ya fi bin iyaye shi ke gaba domin wancan bin Allah ne wannan kuma bin wani Allah ne bawa daga cikin bayi duk da cewa yana da girman haƙƙi amma haƙƙin mahalicci ya tsara nasa da haka idan iyayenka suka ce zo ka saba wa Allah ba za ka saba masa ba amma za ka yi ta kokari kai musu dabaru ka kwantar musu da hankali ku zauna lafiya mahaifinka ya ce wani ne ka aske gemun nan ban yadda ba rashin kunya ce ya ni ban tsayar ba za ka tsayar sai ka masa dabara ka kwantar musu da hankali ka ce na je ma ban samu mai askin ba ka rinka yi masa yan birin birin har dai ya hakura ya gane cewa ba fa kaso ka aske gemun ne saboda shi tsara gemu cika gemu umarnin annabi ne shi kuma umarnin annabi ya dar umarnin iyaye don umarnin annabi umarnin Allah ne man yuti'ir rasula man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya bi manzon Allah Allah ya kaga kenan baya yi maka saba wa manzo Allah dan wani domin saba wa manzo Allah saba Allah ne manzo Allah kuma shi yace au kulliha ku cika gemu wa qassu sharibi ku datse gashin baki hu da ku saba wa yahudawa haka nan da za ka dage wandonka sai mai ya ce je ka saki wandonka kaza kaza kaza da sauransu amma sai ke masa dabaru dan ka zauna lafiya amma dage wanda kuma umarnin annabi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace izarul mu'mini nisfu saqaihi farjallan mumini wandan mumini jautan mumini ya tsaya tsakanin ƙaurinsa a wani hadisi ya ce ma asfala min al-izari ma asfala min al-ka'bayn min al-izari fa fin nar duk abin da ya kasa da idan sawu guda biyu na tufafin da namiji a wuta za a sa to da haka dukkan wani abu da annabi ya umarni idan wani ya ce a'a ko da wani nan yana daga cikin iyaye iyaye dai ba a fito na fito da su amma me ake musu sai a rarrashe su sai a bi Allah ba za a bi Allah a bi iyaye a saba wa Allah ba to haka nan da mahaifinka zai ce da kai kai wani abu na shirka ba za ka yi ba domin shirka shine mafi girman laifin da Allah baya so ba za ka saba wa Allah ba ko da ka zauna lafiya da mahaifinka amma sai dai sai ka rarrashe shi kai masa dabaru irin yadda annabi Ibrahim ya tararrashin babansa ya masa dabaru amma bai yadda ya bauta wa gunki ba to amma da yawa waɗansu ba su fahimci wannan ka'ida ba wani sai mahaifiyarsa ta sa shi ya saba wa Allah sai ya ce ai ta ce za ta tsine masa akwai wanda ya zo yake yi min tambaya mahaifiyarsa ce yana da yaya yarsa tana da tana aure a gidan miji Toyar tana da kishiya sai suke samun sa'in sa da kishiyarta abokin zamanta sai ta zo ta gaya wa mahaifiyarta sai mahaifiyarta ta ɗauki yar ta shi wannan bawan Allah mai tambaya sai suka tafi wajen boka ya za a mallake mijin ya daina kula waccan kishiyar ya dawo kula ita wannan sai bokan ya ce sai na ba ku wani asiri kuma asirin sai an je an samu wani na gida yayi zina da ita na gidan nan ko mahaifinta zai iya shiga dan da ta haifa a ciki zai iya shiga wanda kaninta duk za su iya shiga ya ce to da mahaifiyarsa suka dawo daga wajen wannan boka da yayarsa sai mahaifiyarsa ta gama tunanin ta ba wanda za ta iya tirsasawa ya yi zina da wannan ƙyarta ta yarsa sai shi wai kuma sai ta zo ta same shi ta ce to bukatan mu ba za ta biya ba sai ka samu sadu da wanci yarsa fa uwa ɗaya uba ɗaya ya ce ya za a yi haka babu ta ce sai in tsine ba wai kuma ya je suka yi zina sannan ya dawo yake tambaya ya ɗauka cewa a nan uwarsa tana da ta cewa na me na ta sirsa shi ya saba wa Allah alhalin iyaye ba su da wannan yanci da aka ya dan uwa dan iyayen da suka ce ka saba wa Allah ba a saba wa Allah dan a faranta wani rai a a akan bi Allah ne ko da wani zai bata rai sai dai iyaye sai a yi musu dabarun zaman duniya a lallaba su a yi kokarin a kwantar musu da hankali in sun ki suka yi fushi fushin su ba zai kama ka ba in sun ki suka tsine tsinuwar su ba za ta ci ka ba kuma mukaddara ma cewa tsinuwar su za ta ci ka da tsinuwar iyayenka da tsinuwar Allah wanne tafi wacce ka fi tsoro wacce za ta fi raga-raga da kai tsinuwar Allah sawun giwa ya take na rakuri da haka manzo Allah ya bamu ka'ida la ba'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah ta'ala ba a sa ba a yi da'a ga abin halitta da'ar da take ja ga asaba wa Allah madaukakin sarki ubangiji yace fala tuti'huma kada kai musu da'a idan suka kiraye ka zuwa ga saban Allah bil ishraki kamar zuwa ga shirka li anna haqqi domin haƙƙin Allah fawqa huquqil makhluqati sama yake da haƙƙoƙin ababan halitta ilayya marji'ukum gare ni mako gare ni mako maku take fa unabbi'ukum zan ba ku labari bima kuntum ta'malun da duk abin da kuka kasance kuna aikatawa a ranar lahira sai an tsaye da iyaye sai an tsaye da yayaye sai an tambayi iyaye game da tarbiyya haƙƙin yayansu akan su sun musu tarbiyya tarbiya irin yadda Allah ya ce in sun yi Allah ya sani in ba su yi ba Allah ya sani zai kama su sannan su kuma ƴaƴaye sun bi iyayensu yadda Allah ya ce in sun bi ya sani in ba su bi ba ya sani kowanne zai masa hukunci gwargwadon abin da ya aikata fa ujazikum bihi zan muku sakamako da abin da kuka aikata ne Allah ya ce والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم الصالحين gabanin mu kai ga fasara wannan aya hadisi ya tabbata cikin mustadrak na Imam al-Hakim da sunan na Imam tirmizi daga Sa'd dan Abi Waqqas Sa'd dan Abi Waqqas yace su ayoyi guda hudu cikin al duk akai na suka sauka ni ne sanadin sauka su sai yake faɗa daga cikin waɗannan ayoyi akwai wannan aya ta wa wasainal insana biwalidayhi husnan sadi dan abi waqas yace farkon lokacin da annabi ya bayyana da da'awar musulunci sai na musulunta da na musulunta sai mahaifiyata ta zo ta ce da ni kaga sa'adu ni ce mahaifiyarka abinda nake so da kai ka bar addinin muhammadu ka dawo addinin iyaye da kakanni idan kuma kake zan yajin aikin cin abinci zan daina ci zan daina sha zan zauna haka har in mutu in na mutu sai in bar ma abun gori duk lokacin da ka tashi za ka yi magana a cikin mutane ta kai da Allah ya mana shiru wanda uwarsa ta mutu da bakin cikin sa yace shikenan kamar da wasa mahaifiyata ta faɗa haka ni kuma ko da ɗai a cikin zuciyata ban riya zan yi riddan bar addinin musulunci ba da haka kuma mahaifiyarsa ta daina cin abinci ya ce aka kwana ɗaya bata ci ba kwana biyu bata ci ba kwana uku har ta fara suma har ta kai mutane saboda tausayi sai an matsa bakinta an buɗa an mata dora ta ki ta dawo cin abinci shi kuma ya ƙi yarda yace ran nan dai sai na na same ta nace ya baba kin san dai ni mai biyayya ne kin san dai yadda muke tare da ke kin san ban taba saba miki ba kin san duk abin da yake na hakkin ki dan iko ina saukewa to ki sani wannan addinin da Allah ya zo da shi ni na fahimci shine gaskiya a kansa ba zan iya barin sa in bi ra'ayin ki ba kuma ki sani wallahi ina baki shawara gwanda ki dawo ki ci abinci in kina da rai baya ɗari za su rinka fita ɗaya bayan ɗaya ina gani sai dai su kare amma ba zan daina ba tunda ta ji haka sai Allah ya shirye ta sai ta dawo ta ci ci gaba da cin abinci shi kuma ya ci gaba da rayuwarsa ya ci gaba da addininsa na musulunci shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa wasainal insana mun wa dan adam wasiti bi walidayhi husna ya kyautata wa iyayensa sai Allah madaukakin sarki ce wa in jahadaka amma fa in suka tirsa saka li tushrika bi akan sai kai mun shirka fala tuti'huma ma laysa laka bihi abinda babu hujja kai. fala ta tsaye ma kada kai musu biyayya sai dai ka san yadda zaka ka yi ka waske musu ka san yadda zaka ka yi ka yi musu dabara ka san yadda zaka yi a yi bai a fahimci juna a yi sulhu lakum dinukum waliyyi da haka wannan shine sababin saukar ita wannan aya Allah ya ce na amani wadanda da suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki nagari irin su sadu dan abi ba basu biye wa san zuciyar iyayensu sun kafircewa Allah ba malai ce wa lam yujawizu haqqallahi su ketare iyakokin Allah ba lanudkhilannahum bis salihin wallahi sai mun shigar da su cikin salihan bayi Allah ya rantse yana da yin alkawari ta san ku alkawarin Allah gaskiya ne ko da bai hada da rantsuwa ba wa'ada Allah wa'ada Allah haqqa wa man asdaqu min Allah haditha alkawalin Allah gaskiya ne ba wanda kuma yafi Allah gaskiyar magana da haka Allah ya rantse ce la nudithilannahu lamun din nan lamun kasmi ce nonon din gashi kuma nonon taukidi ce ga rantsuwa ga kuma nanatawa da jinjinawa wallahi sai mun shigar da su fi salihin cikin bayi na gari su waye as-salihin malamai suka ce salihan bayi ana nufin annabawa domin ka'idar kalma as-salihin ne ta zuwa qur'ani in ita kadai ce to annabawa take nufi an gane ko amma idan aka hada ta da annabawa da salihai a waje daya to sai ya zama annabawa su ne sama salihai kuma kasa Allah madaukakin sarki ce wa man yuti Allah wa rasula wa man yuti Allah wa rasula fa ulai الصالحين وحسن أولئك رفيقا وكاقا أنسي الله يتوى من يطير الله دون ديوى الله داعا war rasula yawa eh, manzon Allah da'a fa ulai ka makoma ire-iren wannan a lahira ma za su kasance tare da annaba annabina ma na Allah alaihi za su kasance tare da wanda Allah ya musu ni'ima to kamar mun tambayi Allah su waye wa ni'ima wanda kullum a cikin suratul fatiha muke roƙon ya hada da su ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta to zuwa waɗanda Allah ya musu nima sai ya ce minan nabi annabawa ne na farko siddiƙi sai siddiƙai waziran annabawa irin sayyidina abubakar irin na na Maryam wa ummuhu siddiqatu wa shuhada sai shahidai wa salihin sai salihai to kaga anan an faɗi annabawa an faɗi me salihai annabawa sune na farko siddiƙai na biyu shahidai na uku salihai ma sune na hudu to haka ka'idar take in annabiyina da as-salihina suka zo a aya daya sai ka bawo annabiyina daraja ta kolin koli a salihina daraja ta kasa amma dai ana nufin su mutanen kwarai masu bin tafarkin annabawa to amma idan kalmar salihina ta zo tsabaranta ita kadai babu wata kalma tare da ita ta annabiyin to ana nufin annabawa domin kololuwar salihan bayi su ne wa annabawa annabi yusuf ya ce rabbi qad ataitani rabbi qad ataitani min al-mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين da ya tashi godiya ga Allah ya ce rabbi ya ubangiji kad ataita ni min mulki ka bani gawurtaccen mulki wa allamtani min ta'wil kuma ka sanar da ni fassarar mafaki fatir as-samawati wal ard makakin sammai da kasa anta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibinci na mataimaki na a duniya da lahira tawaffani musliman ka karbi rayuwata ina musulmi wa alhiqni bi salihin ta hada ni da annabawa da uwana nan wa alhiqni bi salih ay wa alhiqni bin nabiyyin hadani da annabawa annabi ibrahim alaihi salam da ya tashi roƙon da annabi yake so amma sai ce rabbi habli rabbi habli minas salihin to shi kuma Allah ya ce masa ne fabashsharnahu bi ghulamin alim a wani waje ce wa basharnahu bi ishaqa wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin annabi ibrahim ne roko Allah ba ni da annabi sai ce rabbi habli min as-salihin ya Allah ba ni daga salihai abin nufi habli minan nabiyyin ba ni da daga cikin annabawa shi yasa sai a wata ayar sai Allah ya ce wa basharnahu sai muka yi masa albishir bi ishaqa da da mai suna ishaqa nabiyyan a matsayin annabi min salihin min al-anbiya daga cikin annabawa da aka kalmar salihin in ta zo ita kadai tana nufin annabawa to anan sai Allah ya ce lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari wallahi sai mun hada su da annabawa abin nufi a lahira a kwatas ɗin annabawa za ka zauna GRA ɗin annabawa za ka zauna shi yasa da yawa daga cikin sahabbai da suka fahimci haka sai su zo su ce ya ma'aikin Allah gaya min aikin da in nayi zan samu makwautaka da kai aljanna domin ba shiga aljanna bane kadai ma burin sahabbai a aljannan ma ta zama a fatin annabawa kake yanzu ko Abuja kaje zaka ga akwai ministers quarters akwai ambassadors quarters akwai kaza akwai kaza ko ba haka ba akwai kuma waɗanda su wuyan su yayi kauri a asarot suke tare da shugaban kasa to kaga wanda yake cikin quarters quarters na waje da wanda shi kuma a cikin bila yake wanda yafi waɗannan su ne minal muqarrabina na kusa to ka su himmar sahabbai da kwazon su ya wuce kawai ka ba su fuloti a aljanna sai sun tambaye ka a wani fat din fat din annabi ko mu nan muke su wani mutum ya zo ya ce ya aikin Allah ni takaici na a rayuwa gashi dai a duniya muna son ka muna samun damar mu zauna tare da kai kai mana sallah mai maka mamu ka ce wala zalina mu ce maka amin ka tafi jana'iza mu raka ka duk wani gwagwarmaya tare da kai muke amma takaici na shine idan na tuna in muka mutu kai Allah zai daga kai kai ta aljanna madaukakiya mu kuma ya kai mu wani waje na daban da nabi ce kwantar da hankalinka almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah mutum yana tare da waɗanda yake so a ranar lahira da haka tunda kana so na kuma ka tsaya kai aiki na gare Allah zai hada mu tare da kai a can wani mutum ya ce ya ma'aikin Allah wani aiki zan rinka yi Allah ya so ne ya haɗa ni makautaka da kai sai ya ce a inni ala nafsika bi kasrati sujud taimaka min a karan kanka da yawan sallar dare sallar dare bayan ta farilla akan lokaci a jami tana sa a lahira Allah ya haɗa ta tare da annabawa a kwatas ɗinsu a GRA ɗinsu to haka Allah madaukakin sarki ya faɗi ka'idar ma anan wallazina amanu wa amilu salihat lanudkhilannahum fis salih lalle wadanda suka yi aiki da suka yi imani suka yi aiki na gaske mun hada su da annabawa lokacin da annabi da Isra'i da Miraji ya dawo sai ya tambayi sayyidina Bilal Bilal ibn Abi Rabah ko ibn Rabah Bilal dan Habasha ne ma'ana bakar fata ne irin mu irin ku amma Allah ya bashi darajar yayi sahabbantaka da annabi mana yana daga cikin waɗanda malamai suke cewa wakilan afirka a zamanin annabi domin allah cikin hikimarsa lokacin da annabi ya bayyana sai da allah ya rinka zakulo al'ummomi daban-daban aka samu delegation a fadar annabi a fadar annabi akwai yan afirka akwai turawa irin su haibun rumi dan rum ne rum italy kenan irin su salmanul farisi farisa iran kenan an gane ko to sannan kuma ga irin su bilalul habashi bilal dan afirka ne akwai delegate din mutanen afirka a fadar annabi kuma bari ku ji babu wariyar launin fata babu wulakanci imani da aiki na gari da maza Allah ya je Isra'i da Mi'raj ya dawo sai kira Bilal Ya ce me kake yi ne na alheri ban sani ba ina shiga aljanna da aka kai ni sama aka nuna gidan aljanna aka ce ganawa na dan leka in dan ga wani abu sai na ji kana biyo ni me kake yi ne haka sai bilal ya ce ya ma'aikin Allah ni abu ɗaya nake da shi ba na zama face cikin alwala duk lokacin da alwala ta ta karye kokari na yi sauri in wata to sannan duk lokacin da nayi alwala ba na bari ta karye sai nayi sallah raka'a biyu sunnat wudu sai maza na ce to wannan ya ja maka ka samu wannan matsayin na shiga ka biyo ne da daka ya ɗan uwa mu rike aiki na gari musamman tauhidi musamman sai da sallah musamman kuma bin iyaye Allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa Bangiji madaukakin sarki yace la nudkhilannahum fi salihin za mu shigar da su cikin annabawa mala yace al anbiya sune annabawa a masalihin wal awliya da waliyai bi anna hashurahum ta yadda za mu tashe su bai daya malai ce lamma bayyana mu'minina al-mukhlisina bayan Allah ya gama bayanin bayanin mu'minai masu ikhlasi wal kafirin kuma ya gama bayanin kafirai bayyana halal munafiqi cikin ayoyi masu zuwa kuma zai biya bayanin munafikai yan baina baina la ilaha illa wa la ilaha illa huwa qala sai ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza فتنة lallai daga cikin mutane man yaqulu amanna billahi akwai wanda za ka ji suna faɗa da fatar bakin su cewa mun yi imani da Allah amma ba a nan gizon yake saka sa ba fa idza ubiya billahi idan aka cutar da shi akan tafarkin Allah waɗansu suka yi masa bakar magana saboda wani aikin alheri da yake yi ko wata yar barazana ta zo daga makiya addini ko dai wani dan tashin tashina aka kalli kamanninsa na musulmi sai aka bata masa sai aka musguna masa sai aka cutar da shi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah wannan fitinar da mutane suka yi masa sai ya dauke ta ka azabillah kamar barazanar azabar ubangiji ma'ana sai ya daina abin da yake yi saboda tsoron mutane wanda ba haka ya kamata ba mutum yakan daina abin da yake yi ne mara kyau saboda tsoron me barazanar ubangiji to in ko wani dan adam zai maka barazana akan wani alheri ko wani aiki na gari da kake ka daina to yanzu ka ɗauke shi a matsayin Allah domin Allah shi ke iya barazana a dena kaga kuma wannan ba alama bace ta mai imani domin shi mumini duk abin da za yi masa na barazana baya fargabar da shi ko ya tsorata a matsayin sa dan adam amma hakan baya son ya daina abin da yake na alkhairi ya daina abin da yake na da'a ga ubangiji domin ya san cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya isa ya ce a daina a daina amma duk wani barazana na dan adam bai isa ba ya sa muminin kwarai ya daina abin da yake yi na imaninsa da haka malamai suka ce wannan aya tana magana ne akan munafukai munafukai suna da shari kwarai mai yawa su a zahiri suna nuna cewa su musulmi ne domin suna tarayya da musulmi wajen furta kalmar shahada wa minan nasi man yaqulu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum mu'minin. wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu wa minan يشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب ce wa minan nasu lalle daga cikin mutane man aman na billah akwai wanda yake furta cewa yayi imani da Allah wa bil yawmil akhir kuma yayi imani da ranar lahira wa ma hum bimu'minina amma tare da haka ba mu'minai bane su waye kenan munafikai ne wa minan nasi lalle daga cikin mutane man kauli ko fil ayati dunya akwai wanda maganar sa tana burge ka a rayuwar duniya domin zai zo ya furta kalmar shahada shi ko mumini duk wanda ya furta kalmar shahada zai burge shi zai kayatar da shi zai kaunace shi domin innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun ce mu mu'minai yan uwan juna ne to kaga ko an kaga dan uwanka zaka ji dadi zaka so shi to su munafikai idan suka gaba da mu'minai sai su ce da su mun yi imani dan mu'minai su so su su kaunace su su saki jiki da su amma kuma a ainihin gaskiya imanin bai shiga ransu ba a wata ayar Allah madaukakin sarki yace wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf daga cikin mutane yana nufin munafikai man ya abdullahi ala harfin akwai wadanda suke bauta wa Allah a kaikaice bisa ga raba kafa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatin ce wa idza kullu ladin amanu yanzu game da mu'minai kalu sai su ce da su amanna mun yi imani kamar yadda kuka yi amma wa idza karu ila shayatinihim yanzu suka koma zuwa ga shugabannin su na shirka da kafirci kalu inna kun sai su ce muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un izgili muke wa'ancan wawa da kuka ga mun ce musu muna tare da su ba daga sai muke ba to abu na biyu shine fa idza uziya billahi idan kuma wata musiba ta zo wata jarrabawa ta zo kamar yadda Allah ya ce zai jarabci bayansa musamman masu imani to a nan ake ganawa munafi. wannan yana daga cikin hikimomin jarraba masu imani da Allah yake dan a tantance muminin gaske kuma a gane bara gurbi liyamiza Allahu al-khabitha liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون ما كان الله ليظهر المؤمنين ما kadai ba zai yi Allah ya kyale muminai akan abin da suke ba sai yayi jarrabawar tantancewa a tantance muminan gaskiya kuma a gane munafukai to da haka Allah subhanahu wataala ya ce wa minan nasi man abudullah ala harf fa in asabahu khairu idma annabi daga cikin mutane akwai mai bautatawa Allah akai kai ce shine munafiki fa yana sabahu khairun idan wani abin alheri ya same shi kamar wani abu ya zo ga muminai na ganima ko makamancin wannan na alkhairi aka raba aka yi shi cikin rabo ya tuma annabihi sai ya ni'imtu ya ji daɗi ya samu kwanciyar hankali ba za ka ji yayi wata magana ba ba zai tada kayan baya ba ba zai yi tutsu ba ba zai yi bore ba amma wa in asabahu fitnatun qalaba ala waje idan da wata fitina za ta same shi to yanzu kuma zai juya to kaga wannan ba imani ba kenan mumini shine wanda idan alkhairi ya same shi zai gode wa Allah in jarrabawa kuma ta zo zai yi hakuri ya tabbata akan turba madaidaiciya to da wannan shine munafiki Allah madaukakin sarki yake cewa ja'ala fitnatan nas zai sanya fitinar da mutane suka yi masa ta kamar azabar Allah ta yadda zai tsoraci mutane sama da yadda yake tsoron Allah zai tsoraci mutane ya bi su sama da yadda yake tsoron Allah yake bansa shine la na sai ka har yana cewa inna kunna ma'akum ai mu muna nan tare da ku yana cewa da suwa yana cewa da shugabannin kafirci wala in ja'a nasrun wala in ja'a nasrun min rabbik inda wani taimako zai zo daga ubangijinka la yaqulunna zaka ji yana cewa inna kunna ma'akum mu muna tare da ku ma'ana yake da mu'mine haka kenan sai Allah ya ce awalaysa Allah shin yanzu Allah bai kasance ba bi a'lama mafi sani bi ma fi suduril alamin da abin da ke cikin zukatan bayi yanzu har sai munafiki ya zo ya gaya wa Allah shi akan kaza yake shi kaza ne shi ba kaza bane ai Allah ya san abin da ke cikin bayi da haka ba sai ka faɗa ba in kai muminin kwarai ne Allah ya sani in kuma munafiki ne mai bauta wa Allah bisa ga neman abin duniya in ya samu ya shiru in bai samu ba ya tutsu ya tawaye to Allah yana sanar da kai da haka da wannan aya take nuna mana halayyar munafukai mummuna ce yana daga cikin halayyar munafukai bauta wa Allah in yi musu ni'ima in ya jarabce su kuma sai su masa tawaye da yawa za ka samu masu irin wannan a cikin musulmi wanda in yana da kuɗi yana sallah amma da zarar babu kuɗi to sallah ba za a yi ba in ka gan shi a masallaci to sallah kuɗi ne da shi lafiya gare shi amma da zarar kasuwanci ya baya baya to sai ya fushi da Allah sallan ma ba za a yi ba kaga wannan ba daidai bane ba wannan tabi'a ce daga cikin dabi'un munafikai suke bautawa Allah da kwadayi kwadayin in ya ba su su bi shi in bai ba su ba kuma su yi masa tawaye bayan Allah na kwarai suna bautawa Allah da kwadayi na in ya ba su su gode in bai ba su ba kuma su yi hakuri wannan shine imani malai yake cewa ka khawfin minhu fa yudi'ahum fa yunafiq idan mutane suka jarrabu munafiki sai ya tsorata da su ya musu dabi'a a yi musu biyayya ya zama munafiki dabi'a sa ta munafinci ta fito wala in ja'a nasrun min rabbik wala in ja'a lamun din nan lamun qasmi ce nasrun min rabbik ay lil mu'minin in taimakon Allah ya zo ga mu'minai a lokacin munafiki yana tare da su la yaqulun da shine sai faɗi wannan magana amma da yake magani mu kamar in sun samu gani kalmar la yaqulunna fa min rafi kalmar la na an cire nunun guda daya daga cikin fi'ilan a karshe wacce ita ce nunun rafi domin la yaqulunna asalin sa yaquluna ne fi'ilin mudari'i ne muttasilun bi wawil jama'a yana daga cikin af'alul khamsa turfa'u bi subutun nun wa tunsabu wa tujzamu bi haskin nuni da ka la na an shafe nunun guda daya dan haka nunun tun da ka gani a ciki ta la yaqulun ne yanzu nunun tawkidi ce nunun tawkidi kuma tana zuwa karshen fi'ili mudari fa tubnihi ala al-fati ko ala al-nasb sai ta mai da shi mabni ala al-nasb da haka ma da yace dai an shafa asalin nuni daga wannan kalma domin inda ba a shafe ba da magana za ta zama la yaqulu nanna la yaqulu nanna to sai aka shafe nunun guda ɗaya a madadin la yaqulu nanna sai zama la yaqulunna me yasa aka shafe ni tabalin nuna saboda nuni nuni sun jeru da junan su a cikin kalma guda kuma a jingina da juna sannan ma ce walwawu kuma dai an shafe wawu walwawu wawu kuma da take cikin la yaqulu wawun din nan damirul jam'i ce lamiri ce ta jam'i tana nuna cewa masu magana suna da yawa ba mutum ɗaya bane ba to amma ita ma wawun din an shafe ta domin a cikin lamun din la yaqulu da akwai wawun amma an cire ta ita kuma me yasa aka cire ta ma da yace lil tiqa'is sakinai saboda haduwar harufa guda biyu masu sukuni dallat alaihi dhamma dalilin da ke nuna cewa akwai wawun an cire dhamma da take kan lamu domin dhamma tana tafiya ne tare da wawun idan ku baka ga wawun din ba to sai dai in an shafe shi inna kunna ma'akum fil imani sai su ce muna tare da ku cikin sha'anin imani fa ashri kuna fil ganima ku raba ganima tare da mu ma ku sa kaso tare da mu ta haka sai Allah ya ce awa laysa Allahu bi a'lama bima fi suduril alamin Allah shine masanin abin da ke cikin zukatan baye. asalin kalmar a'lam ala wazani af'al sigat tafdil ne ma'ana Allah shine mafi sani to amma malamai suka ce kalmar a'lam tana zuwa da ma'anar alim ismu tafdil laysa ala batil domin idan ka ce a dan Allah shine mafi sani to ka nuna akwai wani mai sani kenan sai dai sanin Allah ya fi nasa da haka anan in zaka fassara sai dai ka ce a walaysa Allah bi a alama bi mafi suduril alamin shin Allah ba shine masani ba ba wai ba shine mafi sani ba domin ka ce mafi sani ya nuna akwai wani wanda ya sani alhalin ku duk abin da ke cikin zukatan bayi ba wanda ya san shi sai wa sai Allah wala qad khalaqnal insana wala qad khalaqnal insana ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قل إن تخفوا ما في صدوركم قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله وإن تجهر بالقول وإن laqad khalaqna al-insana haqiqa mu muka halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mu muka san abin da ransa take sassatawa banda Allah ba wanda ya sani shi yasa shi kadai yake wa kansa kirari da cewa innahu alimun bi zati sudur Allah shi kadai ne masani da abin da ke cikin zukatan bayi a wata yare yace kul ce da su in tukhfu ma fi sudurikum ko ku boye abin da ke cikin zukatan ku zukatan ku ko ku bayyanar ya'lamu Allah shi dai Allah ya sani banda shi kuma babu wanda ya sani sai in ya so ya sanar to sai ya sanar da annabi daga cikin annabawansa dan ya isar da wani sako ko dan yayi wani jawabi haka yace wa in tajhar bil qawli in ma ka bayyana da magana fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa shi dai Allah ya san abin da ke koyi ya san kuma abin da yafi koyuwa koyuwa malamai suka ce abin da ke koye wanda ka saka a zuciyarka wasu malaman suka ce a abin da ke boye wanda kuka yi rada kai da dan uwanka banda shi ba wanda ya wanda kuma ya fi shine wanda kai kuma ka faɗa a ranka ko wani ma baka gaya ba to Allah ya san raka kuma ya san zancen zuci ya alamu sirra wa akhfa kaga idan ka san cewa Allah ya san abin da ke koye ba za ka buya kai wani abu kana tunanin ka buya wa Allah ba in ka san Allah ya san abin da ke bayyane to za ka ji kunya saka da kana bayyana da abin da yake kuma sabo wanda bai yarda da shi ba sai Allah yake wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu sai ya bayyanar da masu imanin gaskiya bi qulubihim a cikin zukatansu kamar yadda bayani ya gabata a can fala ya'lamanna Allahu allazina sadaku wa la ya'lamanna al-kadhibin abin nufi Allah zai bayyanar da ilimin a sani tare da cewa shi ya sani to amma ya san bayi ba su sani ba da haka zai sanya wasu alamomi da wasu hujjoji da wasu dalilai da za a ke gane mai imanin gaskiya da kuma za a ke gane mai imani na danjam da haka shine fala ya alamanna Allah lalle Allah zai sanya alamomi ta yadda za a ke gane allazina amanu masu imanin gaskiya wala ya alamanna Allah wala ya alamanna almunafiqin kuma lalle zai sanya alama ta munafikai su ma a gane su shine Allah ya ta faɗar alamomin su musamman cikin suratul tauba wacce malamai suke mata kirari da alfabiha mai tona asirin munafikai Allah ya tarinda cewa wa minhum wa minhum wa minhum ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطي يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة fal a cikin suratul tauba da Allah yana ta bayanin munafikai idan ya ce wa minhum daga cikin su akwai masu kaza masu kaza sai ka dauka an kare sai sake bude wata wa minhum din kuma dai akwai masu kaza masu kaza masu kaza kuma dai akwai masu kaza masu kaza a karshe din gurungume ce kai fa munafikai mu muka san su ku fa ba za ku san su ba ko mun gaya muku kamannin su sai dai ku san wani abu na su amma ba za ku san duka ba annabi kansa Allah ya ce wa mimman haulakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum kai ma ba za ka san su ba na hannu na alamuhum mu ne kaɗai muka san su da haka Allah madaukakin sarki ya ta tuna musu asiri domin yayi alƙawarin wala ya alamannal munafiqin sai ya sanya alamomin munafikai an gane su to haka nan a cikin suratul munafiqun ubangiji ya faɗi ɗabi'a su da mummunar ta'ada su a karan farko ta rantsuwa da cewa sun yi imani da annabi amma ƙarya suke idza al munafiquna idza ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ما الله يتتون أسيرون سوء إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله أكرشيتي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون kuma هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون kuma ya sake cewa ya kuluna da in raja'na ila madinati la yukhrijanna al-azm min al-azal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakinna al-munafiqina la ya'lamun wannan duk cikawa ne na alkawarin Allah wala ya'lamanna al-munafiqin lalle Allah sai ya tona asirin munafikai manzo Allah ma ya dauki gabara haka cikin hadisai kaza da kaza alamomi ne na munafurci ayatul munafiqi salatun idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza atumina khana wa idza khasama fajara abu kaza in mutum yayi dabi'ar munafukai ne da ka daina kada ka jefa kanka cikin hadarin munafurci baka sani ba a wani hadisi yace salatun man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaslatun minan nifaq kana fihi khaslatun minan nifaq hatta yadaha abu uku duk wanda suka taru tattare da shi ko mun sallarsa ko mun azumin sa ko mun zakkarsa sunan sa munafiki in ku daya daga cikin su ne to ba a ce shi munafiki sai dai a ce yana da dabi'un munafurci in yayi magana ya karya in yayi alƙawari ya saba in aka amince masa ya haƙinci in ana husuma da shi aka nemi sulhu da shi yaki wannan ma dabi'a ce daga cikin dabi'un munafurci Allah madaukakin sarki ya raba mu da munafurci mu yi kokari yan uwa mu nisanta kanmu daga miyagun ɗabi'u na munafurci munafurci sharri ne munafurci illa ce munafurci babban aibi ne wutar da munafukai za ta shiga za su shiga ta fi zafi sama da wutar da kafirai za su shiga domin kafirai a sama sama za a ba amma munafukai ba can karkashin kasa innal munafiqina innal munafiqina fi dawkil lallai munafikai a ƙarƙashin ƙasar wuta suke ba za kuma ka samu wanda zai taimake su ba malamai sukan tasu munafici iri biyu kufurul nifaqul aitiqadi nifaqul am nifaqul amali Munafurci da yake fitar da mutum daga musulunci da munafurcin da baya fitarwa daga musulunci ala ayi halin kowanne daga ciki aibi ne kowanne daga ciki illa ne Allah madaukakin sarki raba mu da munafurci. Allah madaukakin sarki ya nisanta mu da dabi'un munafikai Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta muna da tunatar da yan uwa dangane da batun kati na manara wanda bayanin sa ya gabata a karatu na baya a masallacin dimsawo wannan kati har yanzu yana nan mutum ya yi kokari ya mallake shi yan agaji suna kewayawa da shi a wajajen karatuttuka naira ɗari ɗari ne ka yi sikiracin ka tura ta wayar ka sai a turo maka da kwadi nan ka sai ka ajiye sauran kuma abubuwa da za su ci gaba da gudana da wannan lambar za a ci gaba da mu'amala da kai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon mallaka assalamu alaikum wa